Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane tuwo a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga su nan barkatai mata yau bara suke yi mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekaru goma sha biyu da suka shige gwamnatin jihar Kano ta ƙaddamar da auren zaurawa da rahotanni ke nuni da cewa zuwa yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan ɗaya wajen gudanar da shirin inda ake saiwa ma'auratan kayan ɗaki da kuma ba amare musamman jari sai dai a bana gwamnatin jihar ta faɗaɗa shirin ya haɗa da 'yan mata marasa gata A wannan makon, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan shiri da nufin ganin tasirin shirin da kuma yadda zai amfani sauran ma'aurata tsakanin al'umma. Wakiliyar Baraka Bashir ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ango Miko Ma'azu Umar da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. Baraka ta fara da tambayar dr khadija abin da ya sa gwamnati ta rungumi wannan shirin sai ta bayyana cewa kamar yadda aka sani mai girma inda dr rabi'u musa kwankwaso shi ne ya fara kiretin wannan aure a tun a waccan tenuwa tasa da ya sake yi kamar yadda ya ɗauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai shawara da malamai musamman shi irin shugabanmu na nan kwamanda wanda a da din ma shi ne kuma yanzu shi ne cewa me za a yi wanda kuma zai kara kawo wani gyara al'umma kasancewar yaƙi da mutane ba ta gari ko kuma yaƙi da a lalacewa al'umma musamman bangaren mata kusa da jajircewar shi babban kwamanda a sheikh malam amin ibrahim daura suka ba da wannan shawara ta ayyuwa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar su ta dami jama'a dr rabi'u musa kwankwasa tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi ciki ikon allah ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin to duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf uh, abba gida gida an riga an san irin ra'ayinsu ɗaya da shi mai girma injiniya dr rabi musa kwankwaso wajen ƙoƙarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da ya zo sai ce yana so ya ɗabbaka wancan aiki da shi ainihin jagora ya taɓa yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar Allah suka ƙara haɗuwa da shi kwamanda namu aka tattauna shawarar cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instan da ake kiran sa auren zawarawa tuna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga su nan barkatai mata yau bara suke yi mata tallace tallace mata aikace aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki za ake ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da ishu da crisis iri-iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar 'ya'yansu saboda an sa rana an sa rana an kuma an sa rana babu kuɗin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga su suna sanyin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma lefe da su a sadaki da shauransu ya sa ya kasa auren to wannan duba ya sa mai girma injiniya abakabir yusuf ya ga cewa to a hada a yi musu auren ma 'yan mata ma ba wai sai zawarawa ba kin ga an samu taɓawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi mai girma injiniya a dr Rabi'u musa ya creating na shi wannan aure an ɗabbaka shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an ƙara shi akai kuma da aka fara alhamdulillahi ba mu samu wata matsala ba tun da dama shi kwamanda kamar yadda faɗa malam amin daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hisba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin mukaddashin su so aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yadda aka yi. To barisa kin ji abinda um, shi faɗin da ta yi mana ta ce matsaloli da aka suka dinga fuskanta na zaura ba matsaloli wai na takura ba na rashi da sauransu. Shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo um, gyara a yadda abubuwa suka taɓarɓare za ki ga mata ga sunan suna bara matsaloli dai da dama ga shi dama ana dan fama da matsi na tattalin arziki a ko ina. To daga mahangar abin da zan kalla ko in ce mahanga ta shari'a wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauƙi na kamar abin da ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu. domin me idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting wanda ba sai na shiga cikin zurfin abin ba masu abin suna nan ba zan taba nan ba amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan so yin auren mata da maza din zai hana kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokarsu ko a al'adarsu a yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi to kin ga kenan ai aurar da zawarawa wala Allah akwai 'yan mata a ciki kuma menene wannan haɗa auren zai hana yaɗuwar wannan laifin kuma za a sami kamewa da nutsuwa a cikin al'umma din. tunda ita dokar misali in kika ɗauke dokar penal code kika dawo constitution ita kanta ita ai kanta constitution ta yi maganar guaranteeing da protecting family life da private affairs na 'yan ƙasa sannan idan kika ɗauki misali section 17 subsection 3 paragraph h shi ma ya yi maganar evolution and promotion of family life a wannan bangaren to kin ga duk abu ne wanda wannan yukurin da gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage eh, matsatsalo kwarai da gaske so domin me ai section 13 na constitution din shi ya baiwa ita eh, gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function mm. akan executive ne legislative body ne judicial powers na si observing wannan chapter 2 din yawwa fundamental uh, fundamental policies and directives na ita constitution din to kin ga ko idan haka ne ai za mu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddamar so ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya uh, abin i commending abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake ba ni da mawatsin da zan express bari koma kan ita wannan amarya na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko kuma tana shiga cikin yan uwanta zawarawa shin waɗanne irin matsaloli zawarawa wannan suke fuskanta haka mun ji daɗin wannan aure da aka yi mana shi saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala-kala kalubale bare a ce iyayen marayu haka muna fama da matsaloli amma alhamdulillah wannan gwamna namu mai girma abba kabir yusuf Gasiya ya taimaka mana sosai misali banda za ki iya dan zayyano mu wasu matsalolin ko da ba naki ba tunda kina da kawai wadanda ba su da aure kuma duk wadanda matsaloli na tabbata kin saba gaskiya ne haka ne zaka ga matsaloli misali ga yara an baka da su dawainiya ci da sha kayan Allah matsaloli dawainiyan makaranta ga rayuwa ta riga ta canja ana fama da abinci wannan ko tallafi da aka yi mana na aure da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa kuma aure abu ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi ina da kyau akwai falala sosai akan aure akan mata da bata da aure akan da mai aure shin aka dan fuskanci misali kamar cin zarafi misali idan eh, cin zarafi ko tunda an san ba namiji a gida kuka eh, eh, gaskiya ne idan ba ka da aure gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka aure ku daraja ne da shi ko ka kare mutunci ka amma wani ne maka wani hange-hange to ina da muhimmanci wannan kalubale ne ma babba a gare mu muna fama da wannan amma gaskiya mun ji daɗin wannan aure da aka yi mana Allah ya saka da alkhairi Allah jagora. To ango, kai namiji ne kuma kana shiga cikin eh, abokanka kuna zaman majalisu da sauransu. Me kake ji yawanci ake faɗa musamman akan irin zaurawa waɗanda ba su da aure? Kuma me ya ja ka har ka ji dai kana da mata? To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amsar angon. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa mu ɗora a inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu ango miko ma'azu umar da amarya hawa sha'aibu abdulmumin sai lauya amina aliyu umar da kuma dr khadija sagir suleiman mataimakiyar kwamandan hisba sai wakiliyarmu baraka bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya sune ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu